والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين duk waɗanda suka jajirce da kawunansu wurin neman yardar mu lalle za mu datar da su da tafarki madaidaici hakika Allah yana tare da masu kyautatawa da taimakonsa da kuma shiryarsa